kina abin da kike so ne ke kin ga ya dace ki dinga bin mace yar uwarki sannan ni kuma na ga bai dace ba na fito na yi magana amma sai ki ga wata shegiya da shike Allah ya riga ya tsine mata sai ta fito ta zo tana tura min friend request ko kuma ta ta nemi number na sai ki ga ta kira ni har wai tana bani federal warning okay let me ask which one is federal warning whether that's the last federal warning she's giving me ta hanyar lesbian in fita hanyar yan lesbian a cikin yan lesbian din wace ce ki wace ce uwar taki wace ce to akwai wata banza da ta ce za su zo daga kano har ta ce in ba tsoro ba in gaya musu inda nake sai na ce mata to in gaya musu na angon sai na ce mata ina kaduna ko ina kaduna sai ta ce ta ɗauka a kano nake to ni a zato na da tunani na tunda if truly really you wanted to deal with me ai dan kin kashe kuɗin kin zo nawa ne daga Kano zuwa Kaduna ina ga dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari har ɗari tara ma za a kawo ki har Kaduna sai ki zo ki min duka wai ba ku ga irin zafi da ake yi yanzu ba ne na ce ku yi haƙuri ku tuba Allah su ku tuba wata kuma wai da Allah za ta biya to kin ga wannan yarinyar wallahi ina da saurayi kuma yana bala'in so na yana min abin da nake so so me yasa ke tunanin zan bi ki saboda kina da kuɗi saboda kina da manyan nonuwa saboda kina da duwawu abin da yasa zan biki kenan ba wannan fa kin ganni idan ni ce alfa din da ya ce ni din to gaskiya malama sai dai ki ja da baya ki haƙuri amma kin ga maganar lesbian ko kuma za ki biya ni ki lesbian da ni an ta haƙura kawai ba zai yiwu ba saboda haka ki canja in za ki canja ki haƙura ki je ki aure <laughs> malama maza fa daɗi gare su ki gare saboda haka in za ki kwantar da ki a bake akwai kyawawan maza akwai romantic maza akwai maza da kan do anything as everything to see that you are and they make you happy so just try your luck manta da maganar lesbian ki manta idan kuma kin ce ba za ki dina ba ba ruwana ba ke kaɗai ke lesbian ba ba ke kaɗai ne na san kina lesbian ba ko ba ke kaɗai na ga kina lesbian ba sannan ban taɓa yin video na kira sunan kowace shegiya ba idan kuna son mu fara wasan kiran suna ne da ku wallahi za mu fara dan abu mai sauki ne in bi diddiginki in san wace ce ke waye ubanki waye uwarki yayinki nawa kanninki nawa wani irin abinci kika fi so sannan kuma in nuna ma duniya cewa ke yar iska ce Ɗaga ga ce mace ta tsaya ta fita mace fita kawai ki je ki iskancin ki yadda kike so namiji ne ki bi namiji mata mun lalace waye lalata maza ne amma yanzu kun ɗauko sahun mace ta lalata mace yar uwanta and na yi magana ban kira sunan ki ban kira sunan kowace shegiya ba sai ki zo kina zagi na har kina jin kanki kin iya zagi to baki iya ba ni da kike gani na dinnan wallahi na fi ki iya shigantaka kin ga zagi kin ga zagi ana da ya koya ne ko yanda kike tunani you are smart enough and you always think of what you always said or you always think of how you insult people nima i know how to insult people but the funniest thing with me is that ni i respect myself and i also respect people kin gane ko ba na zagin iyaye ba na zagin iyaye dan iyaye iyaye ne amma idan haka kike so to shikenan sai mu zuba mu gani in kin ga dama ki daina lesbian in kin ga dama kar ki daina sannan kuma na gaya ni kowace ce kike ji da kina maganar wata hajiya hajiya hajiya hajiyar ki to ko ma wace ce hajiyar ta ki gaya mata na ce dan buro ubanta na fara har kuna cewa na gudu kwana biyu fara lesbian din mm. irin na ji tsoro ko <laughs> to ba tsoro bane na je hutu ne kun san ko me ake ana hutu ai ka tsora ka ba tsoro bane wai na ji tsoro na dina. to yau na yi Ɗan lesbian na faɗa ku dena ko ku dena duk uwar uban su sannan na faɗa kowace kowace tsinaniya take tunani tana lesbian har take kira na karuwa ni na faɗa idan karuwanci ne ai karuwanci ma a gurin wasu fa sana'a ne saboda wata da ta saci kudin wani ta mace ta ta bada jikinta ma namiji ta bada jikinta ma namiji wasu ba su da option ne it's not their wish but ba su da option ne shi yasa suke karuwanci. sannan ko before ki zagi mutum karuwa ki je ki duba go and search the definition of karuwa wace ce karuwa menene karuwanci before ki zagi mace karuwa